السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da kaya bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu miladiya jiya idan ba manta ba mun kai karshen suratul tur wato karshen suratul tur yau kuma za mu tashi farkon suratul najmi kafin haka akwai tambayoyi guda biyu tambaya ta farko littafin da ke hannuna hannun masail fi sharh muktasar al-akhdari bil to shi ne kan nan guda aka zo ana bayani akan mustahabban sallah inda mai malam mai adadi ke cewa fada'ilu wa rasul yadaini inda al-irani asatu qabila al-zunayd wa qawlu ma'lum wal fadl rabbana wa hamdu wa ta'min ba'da al-fatiha fi al-fadl wal ma'mum wa la yaqulu al-imam illa bi qira'ati sirri wa tasbih ruku'i wa sujud وتطويل القراءة في الكتب وكذا وكذا أرجو to shi ne sai a cikin jarrin sa sai kawo wani hadisi wanda shi ne abin da ke tambaya a kai daya hadisi na cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza qama ila salati rafa'a yadihi iyala udunayhi fa idza kabbara arsalahuma wa fi riwayatin wa abin da ake ke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya tashi yin sallah rafa'a yadihi iyana udunayhi yana daga hannayensa har su doranci kunnuwansa fa idza kabbara idan ya kabbara ba sai ya sauke su summa sakata mai ruwayi ne shiru a nan gurin wa fi riwayatin a wata riwaya yake وربما رأيته يضع يمينه على يساره yato da dama na ga annabi yana dora damansa a kan hagun ɗinsa to da shi ne littafin ya kawo nan sai so suka sai yi taliki cewa shi wannan hadisi da ya kawo dalili ne duka ga hujjar yin sadalu cewa an ga annabi ya yi sadalu sai kuma kai da ya bayanin wai wata hadisi ba haka yi sun kulo hadisin babu hannu babu kafa ya je wanda ka'ida suka ce idan kana son ka kawo hadisi a karba suka ka kawo isnadi sai a kira san isnadi a lura da sharuɗa da malaman hadisi suka ajiye waɗanda ke sa a karba hadisi ko a ki karfa ina ba da zuwa yin da kyau saboda haka hadisi kuma baya zama hujja sai ya zama sahihi hadisi da yin ga hujja bane cikin musulunci an gane ko da cikin fuka hawo masu kafa hujja da hadisi da yi a kadan ne kuma su idan sun ce da'ifi akwai bambanci tsakanin da'if inda al-qudama min al-muhaddisin da kuma da'if inda al-muta'akhirin saboda su can malaman da hadisi a wurin su kashi biyu ne ko dai sahihi ko da'if sai zan so hadisi hasan ma a wurin su yana bangaren hadisi da'if saboda ya yi kasa da darajar hadisi sai da haka su suke masa da'if da'ifun maqbulun kenan a wurin to da haka idan an ce imam ahmad na kafa hujja da hadisi da'if imam ah, al-imam malik ibn anas na kafa hujja da hadisi da'if ba wai da'if ayi sulahi mutasirin bane a da'if ayi sulahi budan domin daga baya sai malamai suka zo da kai imam turmizi ne ko kuma waye zo kasa hadisi kuma zuwa gida uku da sahihi da da'ifi da kuma hasan shine imam suti ke cewa wa tasaruna qasamu hadis sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan wato da yawa daga cikin malamai sun kasa su gida uku zuwa sahihi zuwa da'ifi zuwa hasan to a istilahin muta'assirin din nan duk da'if baya da hujja ina ba da kuma to da haka wannan hadisi bai inganta ba tukunna sai ka tabbatar da ingancin saka kanka kawo bayani kaddara ya inganta kana idza kabbara arsalahu ma'ana idan yi kabbara ce Allahu akbar arsala ma sai ya sauke su haka sannan sai ya sauke abun ya dora ya dauki daman ya dora kai ma'ana ba daga sauke ko yake haka ba sai ya sauke su kasa sannan sai ya haka aka taujihin da malamai suke masa kenan to bala sana dai duk wannan da bayan ya inganta kenan yanzu abin da muke tun ku gashi su kawo ingancin ba an gama da wannan ko wannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ware waɗansu addu'o'i da za a yi a ranaku na mako ba yace to ni kuma na ga wani hadisi manzon Allah na cewa ala adullukum ala surati shay'a ba'una alfa malakin hatta nazalat ba na nuna muku wata sura ba wadda mala'iku dubu saba'in ne suka yi wani kiya wajen saukar da ita ya rubuta ta kalma nan da ban fahimci kalmar ba بين السماء والارض قالوا بلى يا رسول الله سكت ايه لا من اتي من الله سيما ان الله هي سوره اصحاب الكهف اتك سوره اصحاب الكهف من قراها يوم الجمعه ذكر له الى الجمعه الاخرى وزياده ثلاثه ايام ولياليها مثل ذلك ووقي نور يبلغ يبلغ السماء ووقي في فتنه دجال يا اماني يا ابن ولا حديث ضعيف hadisin da yake sahihi hadisin da yake nuna duk wanda ya karanta suratul kahfi a ranar juma'a yana da kalaman kaza amma a wannan jerin cewa malaiku dubu saba'in sun kawo rakiya kuma wanda ya karanta din da karanta za a kare shi daga fitinar dujjal wannan da'ifi ne a wannan tsari amma a wari kalalan karanta ta ranar juma'a wannan ya tabbata sannan kuma a wari cewa ayoyi goma farko na cikin suratul kafi in mutum na karanta su ko suna min fitnatul zingin dajjal wannan ma ya yi da haka a daina ta suka al'amura kun fahimci da kyau karanta ta ranar juma'a ya inganta tana da falala a karanta ta ranar juma'a an fahimci wannan karanta ayoyi goma farko dan a kare mutum daga fitnan dujal shi ma ya inganta amma cewa mala'iku dubu saba'in sun yi rakiya an yi kaza an yi kaza a wannan tsarin yana bukatar ka je ka sake nazari na sai ke sai kawo wani hadisi daga Abu Hurairah manzo Allah sai man qara'a hamim ad-dukan bi lafzi juma gufra lahu ma taqaddama min dhanbi wannan da muka mutum sai mun yi bayani duk hadisan da suka nuna kallon sarfin dukan dan nan za a gafarta ma abin da ya wuce nuzulun banka da waya daga mawdu'i sai da ibn jiddan ba sai da su da yin nan ko da a tafsirin bana na farkar wannan a farkon sarfin dukan da zamu shiga in mu kuma ta to dauki hadisin da yake inganta din wanda muka tafsiri shine kallon karanta suratu alkafi a ranar juma'a wannan za ka same shi ko da shi na sun jalibani ya inganta shi cikin littafin sahihu targhib wa tarhib dauki wannan hadisin ya inganta baya kafa hujja akan abin da na rufe maka a lokacin da na magana lokacin da na rufe maka na rufe maka wani littafi ne da yake bayanin addu'o'i na musamman na asabar sannan ga waɗansu daban na lahadi ga waɗansu daban kaza har zuwa kwanakin mako gaba ɗaya muka ce babu wanda ya inganta daga bakin annabi kai kuma yanzu ka kawo qira'atu suratul muayyana fi yawmin muayyan kaga ba shi mahallin niza ya kamata kai tahrirun mahallin niza idan baka san ina kuka saba da dan ba sai ka kawo hujja kan abin da baki kuke magana kai yanzu abin da nake so ka kawo hujja kai shi ne sai ka kawo hujja cewa ga wata addu'a annabi ya ware ta ta juma'a ce ga wani kuma ya ce ta asabar ce ga wata ya ce fulani ce ga wata ya ce kwanakin mako kowa an yi masa addu'a ta kasa ita muke bukata amma falalan karanta suratul wannan ranar juma'a wannan da bai in ban da wannan kuma aika karnan karanta suratul mulk a kowane dare ita kuma wannan ita kuma da bai ga kuma kallon kallon karanta ayatul kursi kuma wannan da bai ga nan kullu Allahu ahad a matsayin ta na ta'dil kursi Qur'an ga nan kullu ya'dil kafirun a matsayin ta ta'dil rubu al-Qur'an duk wadannan hadisi ne wadanda suke inganta Allah ga nan Allah bin tudun to kamar yadda na faɗa za mu tashi farkon suratul najm kuma suratul najm makkiyya ce kuma tana kunshe da ayoyi sittin da biyu muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci wajen karanta daidai da kuma aiki da bi annabi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى Ubangiji ta'ala yake wannan ina rantsuwa da tauraro idan hawa lokacin da ya faɗi kasa. annabi inda malamai sun yi sabani a kansa wadanda suka ce shine najmu surayya tauraron da ake kira a surayya wani tauraro ne da ya tsara sauran taurari haske za ka san yana makwabtaka da wata lokacin asubahi yana da haske kwarai da to shine annabi mutum da ake magana wadan suka ce a'a nau'in azhara cikin taurari shine Allah ke rantsuwa da shi wadan suka ce a'a lafazin annajmu anan gurin jinsi ne ya shafi dukkan nujum dan yace fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun ala ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun da haka annajmu duk da siga ce ta mufrad amma ana nufin jam'i ina rantsuwa da taurari idan hawa lokacin da taurari ke faduwa lokacin asbahi bayan alfajir ya keto dab da fitowar rana taurari suna dika cewa hasken suna tafiya waɗansu kuma suka ce a Allah na rantsuwa da taurari ne lokacin da aikin su ke gamawa ranar tashin kiyama kenan idan shamsu kuwirat wa idan nujumun in kadara wa idan jibalu sigirat wa idan itaru usilat alamun tashin kiyama ne ubangiji ta ala zai zayyara nawamisul kawai a da lissafin da duniya ta sani a kai rana a disha hasken haskenta taurari a disha hasken haskenta komai na rayuwa canja gaba daya yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat wa barazu lillahi wahdahu al-qahhar ina da rubu mai wadansu ma malaman suka ce a'a annajmi din nan wato kaso na ayoyi da ke daukar cikin alqur'ani kamar misali ikra bismi rabbikal ladhi khalaq har zuwa ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam wannan najmun min al-ayat wato kaso na ayoyi adadi na ayoyi shi yasa suke cewa munajjaman ma'ana munajjaman mufarrakan ta'ifatan ta'ifatan min al firqatan firqatan min sai zanto wan najmi ina rantsuwa da adadi na ayoyi da ke sauka lokaci zuwa lokaci wani lokacin biyar wani lokacin shida wani lokacin sura guda wani lokacin kasa da haka sama da haka idza hawa lokacin saukar su daga sama da ina fata an fahimta akwai wanda suka fassara shi da haka ma dalla sahibukum wa ma dawa manufar rantsuwar shi ne ma dalla sahibukum lalle sahibinku wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma dalla bai fata ba wa ma gawa bai halaka akan ce abdalal idan mutum ya yi aiki da jahilci wato ya yi aiki da bisa rashin sani akan ce zawa idan mutum ya yi aiki da son zuciya ya sani ya tashi ya yi aiki da wani abu daban to waɗannan su ne ƙofofin halaka guda biyu ko dai mutum ya gina ibada bisa ga jahilci ba tare da ya tuntuɓa malami ba ko kuma a'a ya san abin ba kyau amma ya yi saboda son zuciya duk waɗannan kofofin halaka guda biyu Allah ya korewa manzon Allah su ma balla sahibukum bai yi aiki da jahilci ba wa ma gawa bai kuma yi aiki da son zuciya ba wa ma ko anil hawa baya furci bisa ga san rai an nan suka ce ma'ananta alba'i وما يمسك عن الهوى اي ما يمسك في الهوى صلى الله عليه وسلم لان حروف الجر يتناوب بعضها بعضا دان حرف الجر ونلوك تقول ان ذا كاو ان في اكاو بي ونلوك تقول ان ذا بي اكاو ان ونلوك تقول ان ذا على في اكاو لي ونلوك تقول ان ذا لا في اكاو على ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها ma'ana falaha ba fa alaiha kin dan yace man amala, zaliman fa linafsihi wa man asaa fa alaiha kaga falaha lamun din nan mahallu amalu ala dan ya huruful jalli tanawu tatanawu وما ينطق عن الهوى in huwa illa wahyun yuha in huwa abinda aka turo shi ba komai bane illa wahyun fa ce wahayi yuha da ake wahayin sa zuwa gare shi allamahu shadidul quwa wanda ya sanar da shi wahayin shine shadidul quwa bai tsananin karfi mala'ikar bin kenan dumir zakir ma'abucin karfin zartaswa fastawa wanda ya daidaita ta fuskar halittarsa wanda ya samu kamala ta fuskar kamala irin ta al-makhluk mala'ika jibril ya kai mutukar kamala ta makhluk ina ga an fahimta an siffanta malaika jibril cewa zo min ra ba abincin karfi kamar yadda kuma wani ake wato zai kowace inda zai arshi maki kowace da gina shi ne mirza a nan gudu zai kowace inda kawo da kawar rasulun kare zai kowace inda zai arshi maki duk malaika jibril kenan sannan ta wuhu bil wa huwa bil بالأفق الأعلى ta bin adama yanzu ya fito a siffa ta mala'ika wa huwa bil ufuqil a'la a wannan lokacin yana sama sashin san mafi daukaka daga sama sun dana sannan sai ya kusanto fa tadalla ya ƙara da kowa wa na ya sauko shi ne zai wajen manzo Allah sallallahu alaihi dana ya kusanto fa tadalla ya ƙara da kowa fa kana saba kausai har ya kasance tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurgurda idan an ninka shi so biyu shine ko gogoran zira'i biyu ma'ana sai da zo dab da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin suffar ta sama na'ika tsakanin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ka da kausai gurgudan zira'i biyu aw adna abin da bai kai zira'i biyu ba ko gurgudan zira'i biyu ko abin da bai kai zira'i biyu ba ga ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fa auha ila abdihi ma auha fa auha yayi wahayi ila abdihi zuwa ga bawansa fa auha an gurin ubangiji kenan yayi wahayi ila abdihi zuwa ga shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma auha wato yayi wahayi abin da yayi wahayinsa bi wasu jibril alaihi salam ina fata an ita ma kadaba al-fuadu mara. da zuciya ba karyata abinda da ido ya gani ba kar ka ɗauka abin da manzan Allah ya zo ya ba ku labari zuciyarsa ta ba ki sako ba daidai ba a'a da idan sai dare ya haddace lokacin da ya zo ba da labari kamar ga abin ne a gaban sa yake faɗa a fatimaruna hu alama yara fi zuba ku rinka jayayya da shi kan abin da ya gani wala kadara ahu nazalatun ukra hakika ya gan a wani kalar daban ra'ahu manzan Allah ya ga la'ika jibril nazlatan ukhra ma'ana marratan ukhra a wani lokacin da na daban ma'ana ganin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawa mala'ika jibril a siffarsa ta mala'ika ya bai su mutu biyu daga cikin biyu shine daren isra'i daren isra'i wal mi'raj manzo Allah ya gaishe har malaika jibril ya matso kusa da shi ya ƙara matsowa tsakanin su zanto gurgudan zura'i biyu ko abin da bai ko biyu ina ba ga wannan fassara ita ce mafi ingancin fassara da za ka samu cikin littattafan tafsiri amintattu irin su tafsirin ibn kasir ko na ibn jarir tabari ko kuma tafsirin bagawi da sauran littattafai waɗanda suke amintattu a duniyar musulunci don saboda na faɗa haka dan akwai waɗanda suke fassara sun madana fatadalla wato manzon Allah ya matsa kusa da ubangiji fa da dalla ya fara zafaɗawa fa kana qaba sautai har ya zanto tsakaninsa da ubangijinsa gurgudan zira'i ne au adana ko abin da bai fi zira'i ba fa auha sai Allah ya yi masa wahayi a wannan lokaci ila abin zuwa ga bawansa Allah ma auha abin da wahayi gare ما تذر a ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى sai su kara mai da labiri cewa manzan Allah ya ga Allah zai karo da biyu a ina inda sidratul muntaha a wurin itacen da ake kira sidratul muntaha to kaga idan aka fassara haka sakamakon da za a fita da shi shine manzan Allah ya ga Allah wanda kuma wannan sakamakon bai tabbata ba a qur'anance bai tabbata ba a hadisance babu wata aya da ta nuna haka makurar wannan aya sai dai a ce ihtimali babu wani hadisi da ya nuna haka don hadisin da za a kawo ihtimali ne me ake nufi da ihtimali ya iya daukan wannan ma'anar ya iya daukan wata wadda ba ita ba to idan lafazin ya zo wanda yake ya tamil kaza wa ya tamil kaza ba na kafa hujja da shi akan aqidarka kai ma ba za ka kafa hujja da shi ba akan aqidarka in kai da awar wannan ma'anar yake nufi to sai ka kare nasin sai ka je ka nemo wani nasi daban mai zaman kanta wanda zai gaskata wannan ma'anar da kace ita wannan ke nufi in ka samu nasi a wani da ya gaskata ma wannan to ita din ke nufi in ka nema ma ka rasa to ba ita ake nufi ina fatan kun fahimta domin annasu idza tatarraka ilayhi al-ihtimal batala bihi al-istidlal annasu idza tatarraka ilayhi al-ihtimal batala bihi al-istidlal kaida ce mai kyau da malamai ke faɗa nafsi in zai dauki ma'ana guda biyu ya yace kaza ya yace kaza to babu yadda za a yi ka zo ka kafa hujjar ki ta ce sai ake nufi cikin ma'ana hujja da wannan nasin rutacciya ce yanzu sai dai ka nemo wani nasin da ke gasa haka in ku ba haka ba in ka zo ka ja ka ce kaza ke nufi abokin zantar kai kawo shi ke zama ne shi ke nufi wai zai mu farka ne kuma zantar ka zo daban daban kamar anan gudu wani zai ce ai sun ba da na ta dalla za Allah ya maka kafir ubangiji fa kana ka ba kauta ka azna tsakanin su cikin a ko kasar haka ya kasar ka haka ni kuma zo ce a'a manzo Allah ya maka kafir malaika jibril ko jibril ya maka kafir manzo Allah har sun zo tsakanin suna zura'i shi ya ce haka ne na haka maganin ganin ba sun zama kishiyoyin ba to zancen wa za a gaskata a kyale nawa kuma dan me za a gaskata na wani kuma a kyale na wani idan mutu wannan ke hujjata shi ma zai iya wata ke hujjata me kan kike da ganin sun kyama ba sun waye ne da kyama amma sai ya ce maka ni da kai na yi wannan ita ta da ka kai ma ita ta kida da na ayat to mu kyale wannan ayat yanzu a jima je ka nemo wani dalili a ware wanda ma'ana ɗaya zai ɗauka ita ce wannan ma'anin da kai da ni ma je in nemo wani dalili a wane wanda ma na kawai su dauka banda ita ba zai dauki wannan ma'anar ba idan ni na samu to ne nasi na fassara ta ita ce daidai dan ga wani nasi a wane ya kasa kaza idan sai ne ka samu fassara ka ita ce daidai dan ga wani nasi a wane ya kasa kaza dan Allah ina fatan ku rinka fahimta wannan ka'ida ce da za ka huta idan kuna tattauna kai da kowa ya kan harkar addini dan fa'i samu jayayya wajen fahimtar nasi to in ba an sami wannan ba babu yanda za a ku iya warware matsalolin ku ina fatan kun bayyana to shi kenan za mu zo kan hadisi amma dai da tafi a hankali yanzu dai ga ma'anonin guda biyu kar ne alƙalin ku mutum ta farko ce ko ta biyu ce kun ji ma'anoni guda biyu da malamin tafsiri ke bayar amma hadisi da za mu karanta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko cikin muslim ko bukhari ko wani littafin sunna in ga su su ne za su fayyace mana wata ma'ana ake nufi ubangiji ta ala ce ma ka zabal fu'adu ma lalle zuciya ba ta gaskata abin da manzon Allah ya gani ba ma'ana zuciyarsa abin da ta baki na sako ta haddace daidai ne daidai da abin da idan sai gani afatumarunahu ala ma yara yanzu za ku rinka mutu da shi a wata kira kira'a afatumarunahu ala ma yara yanzu za ku rinka mutu da shi kan abin da ya gani ولقد رآه من آيات ربهم لقد رآه نزلة أخرى حقيقة يا a wani أو na daban. inda sidratul muntaha a wurin itaciyar nan da ake kiranta sidratul muntaha a can saman bakwai inda ha jannatul ma'awa wanda a wurin wannan itaciya ne jannatul ma'awa take aljannar zama wanda Allah ya tattalunta ga bayan su kai imani su kai aikin jannatul إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى Ubangiji ya ce inda sidratul muntaha inda ha jannatul ma'wa iz yakya sidrata ma ya ga ayoyin ubangijinka lallai ya ga wato ainihin abin da idan sai gani nan ba kariya bane ba shine zuciyarsa ta haddace idh yabta sidraka yayin da yake lullube itaciyar ma ya fita irin abin da ya lullube ka. irin ababen mamaki da ya gani manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Isra'i ya ga wata itaciya mai manya manyan ƴaƴa kaza kaza mai gani iri kaza kamar lu'lu'i kamar zinariya kamar kaza ga kofi kaza ga menene kaza duk cikin hadisin Isra'i wal Mi'raj to wannan shi ne abin da ya lullube ita wanda manzo Allah ya gani ma za ka lalle bai karkata ba وما تبا هو بي إيسري إلا أجي صلى الله عليه وسلم دعنا الله يأتي في ذي نونا مكا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأعراب إلى المسجد الأقصى الذي بارك لي لنريه من آيات mun kai su wurin don mu nuna masa wani sashi na ayoyi inda Allah wannan ayoyi da shi ga ya ga mala'ika jibril a tuffar ta mala'ika lalle aya ta Allah ga ya ga sidar da muntaha lalle aya ta ta Allah ga mamaki da yake ke tare da wannan sidar da muntaha din duk ayoyi ne na Allah bi nuru min ayati innahu huwa samiul basir laqad ra'a min ayati rabbih kubra hakika ya ga ayoyin ya ga wani sashi da ayoyin ubangijinsa al-kubra manya manya min bai yi tabayyuziyya ma'ana ba dukkan ayoyin ubangiji ne ba wani bangare a sunna shi yasa aka ce ma za zan basari ana nufin daidai abin da ya kalla din ya kalle ki kallo mai kyau ganin ta bai karkata ba wa ma kaza sannan ganin ta bai ƙetare ya je ya kallo abin da ba a ga daman nuna masa ya tsaya daidai inda aka tsaya kaga ladabin manzon Allah ke ma za zan basaru wa ma kaza wato ganin abin da aka ce masa kalli lalle ya kallata bai sauki ba ya yi aikin sa da kyau ya kalle kallo na itibari kallo na daukar izina kallo na amfanuwa da ayoyin ubangiji sannan wa ma ba bai ƙetare inda aka ce ya kalla ba saboda ladabin ta sallallahu alaihi sallam ma za ga bakar wa mata ga da kadar amin ayat kubra hakika ya ga wani sashi na ayoyin ubangijin sama ta to shi ke ina tare da cikin waɗancan ra'ayoyi guda biyu na yanzu ko yanzu muna neman alƙalin me ake nufi da sun madana ba ta dalla fa kana qada sautai aw adna ya fito ya ƙara matsowa har yanzu tsakanin shi da shi tsawon zira'i biyu ko abin da bai kai zira'i biyu ba wane ne ya rasa kusa da wani mun ce waɗansu malaman sun ce mala'ika jibril ne ya mutu kusa da manzan Allah waɗansu malaman kuma sun ce a'a manzan Allah ne ya mutu kusa da ubangiji har ya samu daman ganin sa kun fahimta da kyau ga hadisi cikin sahihul bukhari an masruqin qala qultu li aisha radhiyallahu anha masruq ibn al-ajda sai da cikin tabi'i ne dalibi ne na ummu na aisha Allah ta kare ta da yake cewa na ce da aisha ummul mu'minin ya ummata ma'anarsa ya ummi ya mu. domin matan annabi gaba daya iyaye ne gaba a gaba gaba daya hal ra'a muhammadun rabbahu shin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa fa qala sai tace laqad kaffa sha'ri min ma qult tace wallahi ka sa gashi na tafiyar ne ke saboda abin da ka faɗa wace irin tambaya ce wannan ka sa gashi jiki na tafiyar ne kamar kaya aina anta min salatin man haddathaka hunna faqad kadhaba yace tace ga al'amura guda uku duk wanda ya faɗa masa su ka su ka tabbatar ƙarya ya maka al'amarra guda uku duk wanda ya faɗa ma ka tabbatar ƙarya ya maka na farko man ka anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzaba duk wanda ya ce ma annabi muhammad ya ga ubangijinsa ƙarya ya maka thumma qara'a bayan ta faɗa haka sai ta karanta wannan aya la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahya aw min wara'i hijab ayoyi guda biyu suka fuja la tudriku al absar tana cikin sulful an'am wa ma kana lakum an yukallimahu Allah illa aya tana kan sun ta sun sulful shura ma'ana ba da yanda za a yi wannan adam Allah ya magana da zikiri da zikiri da cikin wahayi ko ta bayan hijabi ko ta kaza kamar yadda muka yi bayani lokacin da muke cikin sarki ta cikin sulful shura ina fata kun bayyana na ɗaya na biyu wa man haddathaka annahu ya'lamu ma fi ghadi wanda ya baka labarin annabi ya san me za a yi gobe faqad kadzaba shi ma ƙarya ya maka Sun makara sannan ta karanta wannan aya wa ma tadri nafsun ma za taktubu gada na uku wa man haddathaka annahu kataba duk wanda ya ce ba manzon Allah ya koyi wani alheri bai faɗa wa al'umma ba faqad kadaba kariyai thumma qara'a sannan ta karanta wannan aya ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbi? wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata sai ta ce walakin ra'a jibril alaihi salam fi suratihi marratayn sai dai manzon Allah ya ga mala'ika jibril a siffarsa ta mala'ika sau biyu so na farko a farkon wahayi so na biyu a daren Isra'i wanda shi aya take nufi da take wala qadra ahu nazalatan ukhra ina ba ta mutum yanzu duk maloni guda biyu sun ga al'amura sun fara fitowa ko sun fito ma ko wani hadisin cikin bukari daga Aisha Allah ta kare ta gare ta tace man za'ama anna muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه صادا ما بين الأفق tace duk wanda yake manzon Allah ya ga ubangijin sa tace ya girmama ƙarya domin ne manzon Allah ya ga mala'ika jibril ne a cikin surarsa da aka halice shi a cikin halittarsa sadan ma bainal usuki ya soke abin da ke sararin samaniya sai da in ya dauka kansa ba zai ga sama ba shine fastawa wa huwa bil ufuqil a'la domin rakin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la yana al ufuqil a'la ɗaya sannan kuma sun madana فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما kun bai san da kyau wannan hadisi na Aisha ga shi nan duka cikin sahihin Bukhari ne sannan sai hadisi cikin sahihin Muslim an abi zarri qala abu zarri bukhari Allah ya kare daga gari سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنبي من ذا الله shin ka kaga ubangijinka ya manzan Allah hal ra'aytu rabbak ka kaga ubangijinka kana sai manzan Allah ce nurun anna ara yace haske kawai da gani kai ya san ubangiji nurun din nan suka ce fa'ili ne ana kaddara masa fi'ili hala baini wa bainahu nurun anna ara wani haske ya shiga tsakanin da shi ta ya zai iya ganin to ga shi manzo Allah da kansa ya ce bai gani ba matarsa wanda ta kowa fa da kusa da cikin matarsa ta ce bai gani ba wanda yake ma ya gani ya yi Allah kariya ya yi manzo Allah din karya kaga duk wannan shine irin ababen da in ba da mun kawo hadisi kun ji mutan rana da lokacin azhar sai ne ce zafir ya ce shi ke da sauƙa suna lalata su unguwa unguwa waɗanda yahudawa sun zo daga wajen da suke kaga da ga hadisi ga cikin bukari ga cikin kaga inda mutum yana so ma ya kure ne ya more gobe sai shiga talabijin ya ce hadisin da aka karanta ga bukarin babu shi karya ne ko a kawo a kawo da aka a kawo shi gidan mai girma shehun Borno ya zo ya nuna bukarin ya nuna hadisin magani a kawo in ya kasa kawo wa shehu ya hukunta shi wallahi na ya shehu ya hukunta ni na ba za su iya ba ba za su iya ba shine suka zage zage Allah ba za su iya ba ayat inda sidratul muntaha wannan hadisin cikin sahih cikin sunan nisa'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen wala qadara ahu nazlatun ukhra nasa'i ya fassara wannan ayin cikin littafin sa yace manzon Allah ya ce ra'aytu jibril inda sidratil muntaha lahu sittu mi'ati janahin yatanasaru minha tahawilud dar ko ad-dur an ga ko mala'ika ke cewa manzon Allah ke cewa hakika na ga mala'ika jibril a wurin sidratil muntaha yana da kuffuke ɗai-ɗai har ɗari shida yatanasaru minha tahawil as-sur ita wannan sidratul muntaha din daga kowane sashi nata ganye na fatowa a tuffar zinariya shi ne izi ya bisa sidrata ma ya ga shaɗin zinarin da ke da tabar ita ina ba kun ita. a wani hadisin daban cikin muslim daga abdullahi kan mas'ud yace lamma usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam untuhiya bihi ila sidratil muntaha lokacin da aka tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a dai karshe da shi zuwa sidratul muntaha tun da zaman ce sidratul muntaha sidratul muntaha a hawa na wata ce a sama kuma wata ke sidratul muntaha din wannan hadisin zai faɗa sai ce wahiya fi sama'i sadisati sidratul muntaha din tana sama ta shida ilaiha yantahi ma yuqradu bihi min al-ard duk abin da aka dauka daga kasa za a kai sama a nan yake tsaya a nan ne zai tsaya fa ha minha anan za a karba abin wa ilayha yantahi ma yuqbadu bihi min fawqiha duk abin da aka taho da daga sama daga wurin ubangiji kuma a nan zai tsaya daga nan kuma wanda za su karba su yi kasa da shi za su karba su yi kasa da shi na sama in ya tafi a dan zai tsaya in akwai bukatar a kare yin da kuma a wani sabon bayani kuma na kasa in ya tafi kun gane ku? fa yi kuma domin ha kana iz da ta ma ya fita yayin da abin da ya lalace bukin ya lalace ta kana firashin min zahab. ga bayani ya fito firashin min zahar waɗansu ƙwarika suke daji amma kuma na zinariya ne tashi da kan wannan dai ya fada kan tashi da kan wannan dai ya koma قال فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يجي حسب يوم أن الله الأمر أكو أوتي الصلوات الخمس أم باش صلوا لي بيان وأوتي الصواتيم سورة البقرة أم باش الصواتيم سورة البقرة قال الشمس سورة البقرة آه وأتو آمن رسول جوابتي وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحبات kuma dukkan wanda bai yi shirka cikin al'ummarsa ba an gafarta masa da al-muqhibat sune al-kabair in dai bai shirka inna allaha la yughfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha wannan shi kuma imamu muslim ya rawaito shi wani ya ce Allah sama da kake amin a kada ko bari ka bari mu kada bari mu kada sai ke shi ma ya tafi cikin sayyid bukhari an karbo daga Abdullah da Abbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ra'aytu laylata usri bi Musa a da da kai Isra'i da naga annabi Musa alaihi salam rajulan adam mutum ne wanda yake da launi wanda yake ba ba ja ba baki ba ta a kamar wankan tarwada ne adam tuwa tiwalan mutum ne mai tsawo ko tuwalan mutum ne mai tsawo ja'dan gashin ta haka a kuɗe yake wato ba mai kakkin gashin ne ba irin wanda yake a tattakuɗe da juna ka annahu min rijalin kanu'a kai ka ce mutum ne daga cikin kabilan kanu'a wata kabila ce sananniya a cikin larabawa wa ra'aytu isa kuma na ga annabi isa rajulan mardu'an mutum ne tsakatsakiya ba ka cewa dogo ne ba ka cewa gajere ne mardu khalqi kuma ma girman jikin su tsakatsakiya ne shi ba kato ba shi ba siriri ba ila al-hamrati wal bayadi an gane ko launin sa wato fari ne amma mai sirkin jaja jaja wa ra'aytu malikan khazanan nari naga wato mala'ikan da ake kira malik mai tsaron gidan wuta wa dajjal kuma naga dujjal fi ayatin arahunna Allah iyaya cikin ayoyin da Allah ya nuna min su fala takun fi miryatin min liqa'i kar ka kasance cikin shakka dangane da abin da Allah ya maka wahayi na cewa za ka sanar shi قال انس وابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تعرف الملائكه المدينه من الدجال اكرت حديث عبد الله بن انس مالك ذكرت حديث ابو بكر sai suka ce manzan Allah ya tsara da cewa ita Madina mala'iku za su tsari cikin zurbare su samu shiga kaga duk irin waɗannan hadisan sune zaka fassara ayar su sai ka fassara daidai ga ka tare ka fassara sai ina ba ran da wato kaga babban matsayi da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daren Isra'i da daren Iraki da inda aka kai da waye da sauransu to sai Allah ya ce afara'aytum lata uzza ku bani labarin gunkin lata da gunkin uzza wannan gunkin naku ku bani labarin tasirin ku bani labarin cancanta su da bauta shin kuna ganin sun cancanta bauta muku sai ومناة الثالثة haka ku bani labarin manata ita gunkin ta uku ita ma ku bani labarin ta waɗannan gumaka naku shin sun cancanci a bauta ta musu ko ba su cancanta ba to malamai sun yi sabani dangane da sunan Allah an gane ku waɗansu suka ce lafazin Allah sunan daga latta ya lutsu ne wato khalaqa ya kalli kenan akwai wani mutum a lokacin jahiliya kana ya lutsu sawiqa bil ma'i mutum ne yake samun garin alkama ko garin fulawa sai ya zo faro faro da shi sai ya sa sukari duk wanda suka zo ziyara ɗakin Allah sai ya rinka ba da haka ya tara a lokacin jahiliya to lokacin da ya mutu sai larabawa a jahiliyar su to ga karar da ya kamata a yi masa a yi masa gunki da siffarsa a rinka bauta wannan gunki ina ba da gunki da aka wannan magana ta farko kenan magana ta biyu suka ce lafazin Allah wato su sun mayar da lafazin Allah a matsayin muzakkar ne sun suke masa mu'annas Allah to sai zan so kamar kirkiro suna suka yi daga kan zuciyarsu ba ta fuskar wahayi ba suka rada ma gunkin su in dai har ya tabbata Allah suna ne na Allah to su ma guna kansu da su rada musu suna Allah in su yi ta nisan allolin su kenan an gane ku shi ne wato abin nan sannan al'uzza waɗansu suka ce ana ne fu'ulai wato kamar ta anisi ne na kalmar al'aziz domin al'aziz suna da cikin ne Allah mabuwayi al'uzza sai zanto mabuwayiya wato gunkin mace ce kamatar gunki idan shi aziz ne to su ga kasu al'uzza ala ne fu'ula ina fatan kun fahimta aha to saboda haka abin da wadansu malamai suka faɗa ke wa manata salatu al-ukhra al-manata kuma ta'anisi ne suke na al-mannan tunda al-mannan sunan da cikin sunayen Allah wanda ya tabbata cikin hadisi to sai suka sun fi ta'anisi suka ce al-manata suka rasa wa kuma kansu wannan to kaga an gurin sun yi laifi mai gari yawa farko kokarin ta'anisin asma'ullahi husna wanda wannan kansa yana cikin ilhadi ga sunayen Allah ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذل الذين يلحدون في اسماء ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون wannan kadai ya take sa a tafsir bugu da kadi kuma sai suka sa gunki kuma suke bauta maka kaga laifi kan laifi laifi kan laifi to Allah ke kira cewa a fara fara'aikum annata wal uzza ku bani labarin annat wannan gunkin naku mai wannan sunan wal uzza da gunkin da yake da wannan sunan wa manata salatu al ukhra da ne ne tasirin su shin suna kashewa suna rayawa suna azutawa yaya al'amarin su ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي mata tilka idan kismatun biza inda haka al'amari yake to da ya zama na zalunci da kuka tashi kaso sai kuka kawo ta kawo san ku abin da kuke so ubangiji ku kuma kuka ba shi abin da ko ku ba ku so a dangana muku domin idan kun tsara hadu bil unsa ظل وجهه مسودا وهو كذيب يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على غير ان يدسه في تراب abin da kuke kyama su kuka jingina na Allah wanda kuka fito abin kuka jingina masa su kuka jingina su shi ne alakum zakar wa lahu unsa tilka idan kismatu zira allati in hiya ma'ana da mana da alkul zadin in duk waɗannan ba komai suke ba illa asma'un fa sunaye ne sammai su muha da ku ne kuka tsaya kuka rada antum wa aba'ukum ku da mahaifanku ma anzalallahu biha min sultan da dai ubangiji bai saukar da wahayi akan su ba inda Allah ya saukar da wahayi ya yace ga wani gunki sunansa Allatu ga wani sunansa Al-Uzza ga wani sunansa Al-Manatu ko abota masa ko a roƙi wani ga aujensa in yattabi'una illa dhann ba abinda kafirai suke bi face zato da tsammani da shafi faɗi wa ma ta'awal anfus da abinda zuciya ke sha'awa kadai bin san rai ne ba wahayi bane wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda hakika su shirya ta zo musu daga wajen su. am lil insani ba ta am tin nan da ma'ana ban lil insani ta manna. dan kada yana kokarin tabbatarwa kansa abin da ya gura fa in yana ganin gunki ka zama tasiri sai kokarin tabbatar da wannan ko da akwai hujja ko babu ko kuma ko hali ne in zani ba ta manna shin kowace rai sai za ta samu abin da suke sha'awa kowace rai sai za ta samu nasarar samun abin da ta ka za ta samu a'a ba haka bane ba ma kullu ma yatamanna al-mar'u yatlubuhu ta'ti riyadu bima la yakahi sadr hada da abin da dan adam ke so zai samu ba eh, iska na kawo abin da mai tuka kulkulu ba ta abin da mai tuka kulkulu ba ya ko ba haka ba yana son yi gabas sai iska ta so daga daga arewa ya wani waje da suke. falillahi al-akhiratu wal ula ubangiji ta ala ne yake da al-akhirah wato gidan lahira gaba daya wal ula kuma ne yake da gidan duniya da gidan farko dan mallaka su ne duk mai san wani abu a duniya Allah zai roka lahira ma duk mai san wani abu Allah zai roka fa lillahi al-akhiratu wal ula shi ne mallakin duniya shi ne mallakin lahira ga wani hadisin daban wanda ke kara fayyace mana ma'anan al-qudda ya tafi cikin sunan nasa'i an karbo daga abu tufayl abu tufayl ke cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bude makka ba aka sadi daga walid ila nasla sai ya aika da Khalid bin Walid zuwa wani kauye tsakanin maka da Ta'if wanda ake kira Nasla wa kana fi al-Uzza a wancan kauyen ne gunkin yake mai suna Uzza a sanye fa ta ha Khalid sai Khalid ya je ga kusa matar gunki wa kana ala salati samurati fa qata as-samurat wa hadama al-bayt alladhi kana alayha da ya je wato yadda gunki yake da aka yi mutum mutumin gunki a sun farmace da aka samu shi tutturan wato ainihin magariya guda uku kenan sai aka ɗora gunkin a kai sannan kuma sai aka yi gini sai aka rufe duk masu mutum suna zuwa su kai ziyara zuba kuɗi su yi da sauransu a da sadu wani ne sai ya yanke wannan itacen na magariya ɗin ya kasance gunkin ya faɗo wa hada bai ya rufe gidan ko ɗakin da gunkin ke kai ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره يزوج cewa da manzo Allah na riga na gama suka aiki ya manzo Allah na kara aiki sai manzo Allah ya ce irji fa innaka lam tasna shay'an yace dan ka rufe kaki ka sassabe wannan magariya ai da kuma komai ba in dai mutum mutumin gunkin nan har yanzu da sauran aiki wurin ka faraja salih sai salih ya koma falamma absarat bihi sadana ya inda masu gadin goma kan suka hango shi وهم حجبتها سوني sune masu gunkin am anu fir rahim sai suka fita a tukwane a guje dan ba su san Khalid da sami wa hum yaquluna suna masu cewa ya uzza ya uzza fa ta Khalid sai Khalid yazo ya sake shiga cikin dakin Jerika fa idza hiya imra'atun nasratun sha'raha tahtafilu turaba ala ra'siha sai ga shi mutum mutumi ne na wata mace gashin kanta an tarce shi ba tare da an kitse shi ba sannan kuma ta ɗauki ƙasa a kafin hannunta fa amma mahadu sai Yana nufi inda suke takobi ya sare ta ta kasal har ya kace ka sun maraja ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa akbar sai zo wajen manzon Allah ba labari fa qala sai manzon Allah sai tilka uzza ka gama da ita wannan ita ce أن يجعل wadatar da wani abu ba illa min ba'di an ya'zana Allah sai bayan Allah ya yi izini liman ya shafi ga wanda ya ga dama cewa ya je ya yi din wa yarda da kuma wanda Allah ya yarda cewa a je a cece ma'ana mala'iku duk da kasancewarsu ibadul mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun duk da kasancewarsu la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun amma girman mulkin Allah ya fi karfin mala'ika su dinne ce bari in ceto wani ba tare da ya nemi izini wajen Allah girman kudurar ubangiji ya fi karfin mika'il ko israfil ɗaya daga cikin sai ce bari in ɗauki wani in yi masa alfarma a kai aljanna ba tare da Allah ya izini shine ma'anar wa kam min mala'iku nawa ne fi samawati a sama wanda dukkan su din nan la tuguni shafa'atuhum shay'an sai kan su ba zai wadatar da komai ba to dan Allah sai kan mala'ika an ce ba zai wadatar da komai ba illa min ba'da an yazna Allah sai bayan Allah ya izini sai kai ke san kai wadatar kai daga nan gidan kana mai digiri sai ka san kai wadatar ko ni ina sanin sai ka tana wadatar Ko wani na ka tabbata ko wani na wani wuri kuma ko wani na Morocco wani na Baghdad wani na Kano duk sai ka san wani wadatar dan Allah mala'ika fa a sama الملائكه المكلفون اللي فسرها كما انت لا تقولون كبارهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى واذا اتى بعون يكون انا وانا واذا يكون انا الجهل يجا يتفضل سوى الجنه واذا اتى بعون يشاء في ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فعز الله في وين يجي تلك الكره او ان زي يجا الجنه اذا اتى بعون يشاء في ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء زي Inna min ba'di an ya'tana Allahu liman yasha'u wa yarda sai bayan Allah ya yi izini sai bayan ya yarda da wanda za a cika innal ladina la yu'minuna bil akhirah lalle wanda ba su yi imani da ranar tashi tashin kiyama ba lan yusammuna al mala'ikata tasmiyatul unsa suna raƙawa mala'iku sunaye na mace ma'ana suna itikadin mala'iku din nan mata ne kuma ƴaƴa ne ga Allah wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inatan ko wa ja'al malaikatan allazina hum inda ar-rahmani inatha kallati ashahidu khalqahum sataktubu shahadatuhum to wannan abu da suke yi na rikawa mala'iku sifa ta mata kuma suke ce ƴaƴa ne ga ubangiji wato shine Allah ke tabu shahadatuhu sai an rubuta wannan sai da suka bayar wa yusalun kuma sai an tambaye su ranar tashin kiyama wa ma lahum bihi min ilmin ba su da wani abu na ilimi dangane da abin da suke faɗa dangane da abin da suke furtawa suna furtawa ne su faɗi suna furtawa ne bisa ga san rai shine malahun bihi min ilmi ba su da wani sofanan ilimi a cikin abin da suke faɗa kullum idan ta da ilimi farko ana nufin wahayi shine ilimi in a cikin qur'ani ko hadisi aka ce al ilmu to wahayi kenan an gane ku saboda haka idan an ce al-ilmu dukkan abin da nassi ne karara ko kuma na iya shiga karkashin nassi to ya zama ilimi karkashin shi amma duk abin da ba nassi ba kuma baya iya shiga karkashin nassi ko da an rubuta shi a littafi sunan shi jahilci an gane ku ba ilimi bane ba shi yasa sai ka ga wani ya haddace makamatul hadidi ya haddace ikriya ya haddace jala'il khairati ya haddace wani ne kuma yana nan jahili ne ba abin da ya sani jahili ne kuci ba abin da ya sani tun da har yanzu ba zai iya bada fatawa ba a wajen alwala dan ya haddace ishirin ne ko dalalul khairat ko mutamatul hariri ko azabul tayyiba ba zai iya fatawa ba to haka kuma idan mutum ya kasance ya karanta halari ishimawi iziya risala har muktasar zai iya karanta da dalibai muktasar suna jan baki tare da mai jan bakin ya fassara amma idan aka ce mas'ala zama menene dalilin ta cikin Qur'ani bai sani ba mas'ala zama menene dalilin ta cikin hadisi bai sani ba to yin shi ba malami bane ba eh ba za a ce masa jahili ba amma dai yayi dan dama dama ke saboda malami ne wanda yake yarbutu al-ahkam bi adillatiha wato abin da yake faruwa ne daidai da istilaha malamai na ruwa ba ta sanar da mutane da kuma kan mutane ya waye za su wannan da ilimin fikihu malam abubakar gallo malam fikihu ne malam malik malam fikihu ne to amma idan kaje suka samu muktasar ke ba. idan kaje da mutum da aka zo wata matsala kace me dalilin wannan sai ku yi rigima haka malamin sai faɗa maka farko sai baya ma sai haka to kaga ta kalidan ki to ga ka'ida al-musallidu la yusamma alima mai ta kalidan ba malami bane ba an gane ko malami sai ne mujtahidi ko ko mujtabi mujtahidi wanda yake imma yana da istiqlaliyya fi dinin fiqh a duniyar su su yana cin gashin kansa muttabi kuma wanda shi bai kai mujtahidi ba amma zai ga maganganun imamu shafi'i da na imamu malik ibn anas da na laysa bin sa'ad ya gwara su ya ga dalilin da kowa ta hujja ya ga wani dalili ne a iya cikin ilimin sa fi karfi sai ya bi wannan ke nan amma mukallidi wanda babu sa in dai an faɗa a cikin wata za ko na san dalilin ko ban san dalilin ba shi wanda ya faɗa ya san dalilin ba haka suke cewa ba dan ce ya zaka saba hadisi ce eh ni na tabbatar cewa malik ya saba wannan hadisin da ai ya hadisi ya saba maka kaga anan gurin kawai malik kariya da kake yarda kuma ka mutu kage tuhuma ta kai yanzu ka rufe adalcin ka ka ce ya ga hadisin annabi bai aiki da shi ba inda imam malik zai dawo duniya sai ya kai ka kotu a zamfara kace ya ga hadisin manzo Allah ya ne imam malik sai ibn anas wanda idan aka ce assalamu alaikum aka ce an sallama ku suwa ya ce dalibai ne sai ce ku tambaye su fatawa suka dubo karatun hadisi ya aka ce fatawa aka dubo halin da yake ciki sai fito idan aka ce sun zo daukar hadisi ne sai koma gida ya wanka to ina zuwa yayi wanka ya sa ya dauki farin tufafi ya sa ya sa rauni a kansa ya shafa turare ya dauko aswaki yana goge bakinsa dan zai ce haddasana saboda girman hadisin manzon Allah to sai ka ce ya ga hadisi da gaskiya ya aike mutumin da ba ya farka hadisi zai ya alwala wallahi ba su san malikiya ba Allah ba su san malikiya ba yan muna malikiya ne ba su san waye imam malik bin anas sun dauki maganganun sai ibn al-qasim maganganun sai irin su sanunu suka mai sune malikiya fatoyi ibn al-qasim sanunu su lukari su wane ne su suka mayar sai suka mai da shi malikiya amma ba su san hakikanin menene fatawar imam malik bin anas ba su tsaya su karanci motsa karatu na tsafta tare da sharhin ta guda biyu sharhi na farko sharhin at-tamhid at-tamhid wanda ya tace gaba ɗaya a sanid ne na muwatta ya magana a kai ibn abdul bar ne cikin juz'i 24 sharhin na biyu kuma wanda fiqhun ya kalla shi kuma cikin juz'i 35 duk sharhin muwatta ne da muhammad a sai kana karanta abin nan yanzu duk wanda aka tambaye ku cikin ku menene na wajibul wudu a cikin malikiya nawa ne ku faɗa mana طيب وين اللي قال قال فين اللي قال اسباب الميراث اهداف من الاسباب فالاهداف تكون ليه؟ البول والغث وكذا والمجن وكذا وكذا فالاسباب تكون ليه؟ كذا كذا كذا نوم السكين ولا كذا كذا كذا كذا فاذا انت كنت سكين الذخيره لامام الكرافي يجي النواقب الوضوء 20 دقيقه لي هو مالكيه نعم ما رايك؟ 20 نعم. دقيقه ko malikiya ce malikiyar kuma ta da ba irin ta yanzu ba saboda haka magana ce ta ayi karatu magana ce ta kafin ka shigar da babban riga guda ɗaya a kafin ka da za ka rinka ado littafi ne ka shigar lazara jikin ka sabo magana ce ta ko a wani yini ka samu awa ɗaya a cikin lazara ɗinka ka mafi karanci kenan in ba haka ba awa biyu zuwa abin da ya sanar magana ce ta kullum alal akalli ka karka karanta abin da yake kasa da tafi hamsin sawan wani tafin hadisi ne ko na tafsiri ne ko na fitu ne ko na nahu ko na balaga wannan ita ce magana amma duk wanda ya tsaya na kan albarkatun makaranta sai a wuce shi da nisa bai sani ba sai ya ta faɗa dan me yasa a kauce shi ah dan me yasa ka zauna in yastabi'una illa dhann ba abin da suke bi sai da sirri wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a shi ko da to baya wadatar da komai in an ce ga gaskiya ta zo mun karanta a baya manzon Allah ya ce iyyakum wa dhanna lalle ku kiyaye zato fa inna dhanna akzabul hadith zato din nan shine mafi ƙaryar zance in dai mutum na gina hukunci bisa ga zato to zai ke gina hukunci bisa ga karya na fassara mana zato a wannan lokacin na ce shi ne zaton da ka gina ba tare da akwai abin da yake gaskata amma abu idan mutum ya yi wani abu ya ba da dama a yi masa zato to shi ya jawo shi ne muka buga misali muka ce mutum ya nema shaya ya zara ko da kuka ko da ce a bashi ya zuba a kofi yana sha dan Allah in wani ce na ji na ga wani na shan giya wa ya jawo ya je wurin mai shayi mai zauna amma duk wanda ya ji gidan barasa ko ko ka kula ta ayya da abin da to amma kan ne kaje ka samu mutum a wurin mai shayi yana da shayi kawai ya rike wani kofi na sai na danki da wani kofi a hannu ina kyautar san kofin giya dan Allah wannan zakan akwai hujja akan sa kai ne ka zo kudi mutum a wurin mai balangu a garin musulmai wurin mai tsere a garin musulmai an yanka masa nama gaban sai na ci na ga wani na ga wani fana cin wani nama haka ya san sadda gindin kudu ba ina kiyo su sun nama Allah da ke ci dan Allah wannan san yana da hujja amma idan mutum yaje garin da yake na arna ne inda sai aka ji ahadinka a mayan a alade kuma aka ganka da wata takarda a hannunka kana dan zaro nama kana ci ko da naman rago ne in wani zai ce ka ci naman alade waye jawo to a ce kenan duk lokacin da muka ga wani dan uwan mu kan wani abu wanda yake zai iya dawo a yi masa zato sai mu kokarin mu ce wani ka daina kaza dan kawai dawo masa mummunan zato an gane ko in muka yi zato kun kuma ya bude kofar amma duk lokacin da dan uwan mu yake nesa da aikin barna har ko muna so sai mun leka masa laifi sai mu ce wani yayi kaza to wannan ya zama mummunan zato wanda babu hujja kai idan ba kuma ta ba sai karan jiya yau kwana biyu kenan ko aka yi magana wani dan uwa a jami'a na zo na karanta sunansa a nan gudu aka kawo zance kamar haka cewa ya je yana amfani da cewa shi gina ne yana zama cikin labirari na kwana uku baya fita kuma ga kiɗan a ne ya yi kaza ya yi kaza yana amfani da suna na yana yaɗa to kako a matsayina na wanda na san menene illar fi a dole in zo in yi bayanin cewa babu ruwana da wanda akida in kuma da gaske ne wanda ya faɗi wannan zance to lalle wannan wanda aka faɗa ma babu ruwana to ne magana iya cikin wanda zai iya yi zai in yi bara'ar kaina in kuma yi bara'ar wata makida ko ba haka ba da idan lokacin da ake wannan magana an yi kokarin a kwatanta min wannan dan uwa cewa ai kun taba saduwa wuri kaza kun taba saduwa wallahi wallahi Allah bai sa na tuno tafsir su shine wannan ni da nake babu ruwana kar ka amfani da sunana wajen ya iki anti babu haka na faɗa kasa kan kuma nan to bayan an tashi da karatu sai wajen yan uwa suka same ni sai suka ce da ni ai wannan abin da aka faɗa ba gaskiya bane ba ƙarya aka na ce to ya ya za a yi ya zo ya mun bayani suka ce baya gari an yi hutu don ya tafi gaskiya amma su za su aika masa zai zo da kanta. to a gaskiya yan uwan da suka zo suka kawo min labarin ni a fahimta ta amintattu ne na ba na tuhumar su da wani aiki na karna ba ni da abin da zan iya karyata labarin a matsayin su na shugabannin kungiyar ɗalibai musulmi na jami'a na mai digiri waɗansu koma daga cikin malamai waɗansu kuma kaza to kaga ba zan iya karyata su ba ba ni da abin da zan kare ta na kare ta na faɗa abin da na faɗa amma da aka sake sai wannan ƴan uwa suka ce a gaskiya wannan labari ba haka yake ba na ce to yanzu za su iya aika muku yanzu suka ce eh wallahi cikin ikon Allah jiya sai ga wannan dan waya ta so da gaskiya ya ja ga shi nan ga shi nan a zalunci ne ake magana akan sa mai wani mai bakar ya zo mun rantsuwa ya ce wallahi wallahi wallahi kare ake masa kuma yan uwa da suke tare da shi waɗansu ma daga unguwar Tizan waɗansu kuma daga cikin university din waɗansu ma daga Bidiyo suka biyo shi don su ba da akan sa wani malamin su da ya karanta da ke ce wallahi wallahi kare ake masa shikenan sai na nemi waɗanda suka faɗa min labarin ban same su gaba ɗaya su duka ba amma na samu wani bangare da ciki na kirawo shi na kirawo shi na zauna muka zauna yau sun karfe sha ɗaya har wajen sha biyu da a gona na shi wanda aka baiwa labarin cikin wanda suka suka bani labarin ya ce gaskiya faɗa mata kai kuma ya kyauta su ne ga wanda ya faɗa mata har ya faɗa to dai muka warware nan a tsakanin mu muka yi muka muka sami mu nemi shi shugaban kungiyar ɗalibai dan mu warware wannan matsala tare da shi har kafin in zo wurin tafsiri to amma mu samu mun zarra ba lokacin da ya zo dan da zan fito ba da lokacin da zai iya tsawa in saurare shi bana na an ba shi labarin mai muka yi amma dai ku ji daga baki na yanzu cewa wannan labari da aka bani waɗanda suka bani ba ababen tuhuma bane a wurina in mutum ya baka labari wanda ba abin tuhuma ba ba ka da hujjar da za ka kare ka har sai ka samu kishiyarsa ina fatan kun bayyana dan kar ku kawo min hujjar in ja'a kun fata kun bi na bai inda na san ku da fasikanci dama ba zan karba ba ina fatan kun bayyana tafsirin da ya riga ya wuce cikin sosai hujurat sun tuni na yi muku bayani billa billa amma yanzu da wannan dan uwa ya zo a gaban wani bangare da cikin su ya tabbatar cewa ƙarya ake masa, ga waɗansu du daga jami'a waɗansu daga garin su gaje waɗansu da kaza kuma ya tuno mun sanayya ta da tun wajen shekarar 19 wajen wajen intifa'i ko wannan kenan daga baya kuma ya sake sanin nan intifa'i idan ya zauna a Kano to amma a gaskiya irin zama na darasi irin wannan ba za ka iya tantance waye ya zo waye ya ba musamman tunda kuma an samu latar zamani na tafi Madina na dade yanzu kuma na dawo ba lalle ne ya iya kiyaye dukkan wani ɗalibi da ke zuwa gaba na karatu to wannan shine abin da ya faru wannan dan uwa bari'un min marumiyatihi bihi bihi bara'at az-zi'b min dami ibn yaqub ya barranta daga abin da aka jingina masa irin barranta da kura tai daga jinin annabi kun fahimci nan da da ya kwashi suka je kafin ya ji suka ce a kala ta zai kura ta cinye kada kare ya mata to dai da aka ce san kura ta cinye to nan ba إياكم والظن فإن الظن أكذب hadith ku kiyaye da zato ga ƴan uwanku ubangiji Ala ya gafarta mana duk wanda ya tsoma baki a ciki Allah ya gafarta masa kuma shi ma dan uwa ya gafara ga waɗanda duk suka tsoma baki cikin hakinsa su ma wanda suka ne suka tsoma baki cikin hakinsa kuma su nemi ta ne wato wannan ba ba kwaho bane cikin musulunci kuna sanin da kisar Aisha matar annabi aka ce ta yi zina aka je ta da Safwan ibn Mu'azzib cewa ta aikata fasikanci wanda ko magana ba su ba manzon Allah ya damu Aisha ta damu iyayen su suka damu duniyar musulmi suka damu har sai da aya ya saukar da ayoyi Allah ya saukar da ayoyi ruhu guda goma sha hudu a jerar da juna cikin suratul nur ya wanke Aisha amma annabi sallallahu alaihi wasallam kansa lokacin da ake yada jikin ransa ya damu yana tambayar sahabbai in kike ku gurin kike yanzu ya tambaye wanda ya sake ta kusurin suke ta wani sai ka suke ta mana in ka suke ta ma Allah zai canza ma mata da kanin masu yawa ya zo ya tambaye wanda ya sake ta kusurin suke ta wani a a'a iyalin ka dai manzo Allah sai dai ka kula da iyalin ka annabi ya dami duk san da yake ma Aisha Aisha har sai ta kamar cuta ta tafi gidansu annabi da ya fi kowa kullaka a duniya Allah shi zai tsada ko daki ba ya shiga ciki ya tambaye wata yaya ya sauka ta kwana da ciki dan tasirin ta da labarin da aka faɗa masa tasirin kuwa da labarin yaya Aisha ta samu kanta cikin tsanne a Bakar kare zo same ta idan kin san kin yi wani manzo Allah ya same ta idan kin san kin yi wannan laifi to ki rubuce ubangiji ba ta sani kace yanzu har ma zato ake nuna to nayi zai iya yi wa'i zai iya yi wa'i ko take da kuka ba bai da ta iya har sai lokacin da Allah ya saukar da wannan aya da aka saukar da wannan aya sai aka kasa mutanen gida biyu akwai waɗanda ko sun tuba sai an musu azaba wallazi ta wallahi kibra umin kina lahu azabun azim akwai waɗanda sun shiga cikin lamarin an yi musu gulala an kyale sai da maza Allah ya musu bulala irin su Hassan bin sabi irin su musta sai da aka ɗan zane su da gulala, mun saboda Allah ya tabbata hukunci ya riga ya sauka dan suke kaji an riga an wanke ta a kodan da aka yi turu ba ce ba gafa ta musu ba ce an gafa ta musu amma da karshe tuma aya ta sauka an gafa ta musu hadisi na nan kudu da kitabu tafsir cikin sahih bukhari كتاب التفسير دي دي باب التفسير سورة النور وجن فتن الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم to tunda wancan ya faru a farkon tarihi me zai hana faruwa saboda haka duk wanda ya shiga cikin lamarin aka tattauna ko ta yaya sai duka mu roki Allah gafaran cewa duk abin da muke gina mutunci juna Allah ya tsare magana ta riga ta kai kada ka ji gaba da juna kuma a ce ai shi kenan tunda wani ya mun kage ba za mu kare magana da shi ba za mu yi kaza ba kowane irin sabani da zaka ci gaba da yi za ka zagarwa da musulunci rauni a matsayin ku na matasa ɗalibi da kuke karatu a jami'a ku ya tsare junan ku ya tsare junan ku Allah ya tsare gaban sai aya ta gaba Allah ta bi fa a an manta tawalla an zikrina ka kawar da kai an manta wanda an na dangane da wanda ya kawar da kai daga wani ambatanmu wannan yanzu illa alhayat duniya ba abin da yana fata a rayuwarsa sai rayuwar duniya rabu da irin waɗannan mutane haka Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله اهتدى وإن ce zalika abinda aka ambata a baya na aikin su da zato mablaguhum min al-ilmi shine makular ilimin su ilimi a wurin su shine zato to wannan kaga aibatawa ne a gare su a ce ilimin su shine zato kin ta ci da bai zama ilimi bayan da shi ne inna rabbaka huwa alam biman dalla an sabili lalle ubangijin ka shine mafi sanin wanda ya kauce wa tafarkin sa wa huwa a'lamu biman ihtada kuma ubangiji shine mafi sani dangane da wanda ke kan shari'a walillahi ma fi samawati wa ma fil ard ubangiji ta'ala ne ke mallakar abin da ke cikin sama da abin da ke cikin kasa liyajiyar da zai da asabu bima amilu domin ya sakamakon waɗanda suka yi mummunan aiki ya saka musu abin da suka aikata wa yajzi allazina ahsanu bil husna waɗanda suka yi ihsani ubangiji kuma ya musu sakamako da ihsani shine man amila salihan fal nafsihi wa man asaa fa alaiha bihi in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha الذين يجتنبون كبائر أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ubangiji ce allazina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wadanda ake cewa annan sun yi ihsani wa yajzi allazina ahsanu bil husna allazina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi sune wadanda suke nisantar manyan manyan laifuka wal fawahisha kuma suke nisantar alfasha kar ku manta lokacin da muke cikin suratul shura mun yi bayanin bambanci da ke tsakanin al-kaba'ir da kuma al-fawahish sai ka ɗauko abin da muka faɗa a can sai ku kawo shi nan wurin illan lamar sai dai sa abinda ake kira allama allaman ne sagair zulu bisa ga zance mafi inganci wato suna nisantan kaba'ira suna nisantan fawahi su fawahi din nan bangare ne na kaba'ir amma sun fi kaba'ir muni shi sa aka yi adadin su akan su an gane ko amma allaman ne sagair zulu don saboda idan mutum ya nisanci kananan zunubai idan ya nufi suka yi yanzu na bai. kananan da yake sai Allah ya yafe maka an gane ku in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum madkhalan karima inna rabbaka wasi'ul maghfira lalle ubangijinka ne mai yalwan gafara ga bayinsa huwa a'lamu bikum ubangiji ta'ala shine mafi sanin abin da kuke ciki iz anja'akum min al-ard ya da ya halitte ku daga kasa khalaqakum min al-ard kenan shine anja'akum an gane ku وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم حتى shine mafi sanin من ke ciki iz أنتم ajinna يعني kuke a matsayin jarirai ajinna jam'i na najamin jarir daya fi butuni ummahatikum a cikin cikin mahaifanku ألا Allah ya tun kuna zangon dugun mani zangon gudan jini zangon tsoka har zuwa a butare duk Allah ya san me kuke ciki fala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kawo nan. kar ka faɗa aikin alherin ka kyale waɗansu faɗa kar ka faɗi wani insani da kai ko tsakaninka da mutane ko tsakaninka da wani kyale waɗansu su gano ba sai ka bai wa kanka kambin girma ba kyale waɗansu su baka shine zakku an anfusakum shine aka ce ko da babin tasmiya raka sunan zakar da sun kai danka kar ka raka masa suna wanda yake akwai tafsir nan an gane ku shine ma har ibn Fodiyar ya kawo kamar Jibril ko Mika'il ko Israfil sunayen mala'iku ita duk wannan makaru ne ko kuma za ta yi muhimmi jamaluddin kamaluddin izzuddin shamsuddin akwai ta tarkisin nafda an gane ku in za a sa suna sai zanto suna ma kanta ba a tarkace kai da an ce abdullahi Abdulrahman Abdulaziz ka gabata ka fi kai mutum an yi idafa ɗan su zuwa ga khaliqu huwa maulahu subhanahu wa ta'ala to ke ku dace kamar yadda ko ba a so a sa mummunan suna shi ba haramun ne sa mummunan suna ko ga ya mace ko ga namiji da haka mu tantance wani lokacin kuma mu yanki a sai ka zo wani sunan ma ya ake aka kamar ya danganci sana'ar mutane ka san idan ka samu ya'ya na waɗanda suke sun yi karatu irin na allo sai ka ji sunan baiwar Allah ta ya kuru wata ce sunan talantana kaga ga kai izini ake samun mutum wata ce sunan ke ga wata har a ku an kusa ku kar ku tsarkake kawunan ku huwa a'lamu ta ka Allah ne mafi sanin suwaye masu takawa أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأخدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى Ubangiji ta'ala bayan ya ce falatu da ku an fusakum sai ce a fara'aikan da zai tawalla kafin nan akwai hadisi cikin sahihul Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaji wani mutum ya zo yana yaban dan uwansa a gabansa manzon Allah ce wai haka ka ta ta ulu ka sahibika ita ce kanka ka yanke wuyarka ma'ana dai in kana yaban mutum a gabansa kana zuga shi a gabansa kila ka sa yi ta'adi ya wuce inda ya kamata matsayinka sai ce in kana hadukum ma bi Allah muhala idan sai ka zai yabo wani lalle ka ce ahsabuhu kaza wa ina tsammanin dai wani ina kyautata masa to kaza ne amma kanka sai aiwa na kaza shi yasa kafidar akidar ahlus sunna wal jama'a duk yadda mutum yake da salaha ba ka cewa ai lalle wani dan aljanna a sai dai ka ce wani kan ana kyautu samu hoton dan aljanna wani kan ana sa ran ya zama kaza ne amma ka ce lalle kaza ne wannan laifi ne an gane ko kuma yana daga cikin abin da manzon Allah ya hana a cikin tafsirin nan ya hana suna da dama an sanya wa wata baiwar Allah suna barra sai manzo Allah ce fala tuzaku anfusakum Allahu a'lamu bi ahli al-birri minkum sai yan uwan suka ce iman sammiha sai manzo Allah ce summuha zainab za mu suna zainab amma ku tire barra saboda barra ana nufin mai yawan ta ina da ran fahimta a tsara fara'aita allazi tawalla allati in ba ni labarin wannan da ya baya wa a'ata qalilan wa akada ya bayar da dan kadan cikin abin da ya alkawari wa akada ya hana sauran a indahu ilmul ghaib fa huwa yara shin yana da ilimin gaibu ne wanda yake hango me zai fara kiyama da shi am lam yunabba bima fi suhufi musa ko ba a ba shi labarin abinda littattafan annabi musa sau kunta ba وإبراهيم الذي وفى

wa ibrahim allazi waffa da abin da ke cikin takardun annabi ibrahim allazi waffa wanda ya cika alkawari da ke tsakaninsa da ubangiji nauye-nauye da takalif da Allah ya dora masa duk yayi wa yajibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna shine ibrahim allazi waffa abin da ke cikin littafin annabi Musa da wanda ke cikin littafin annabi Ibrahim shine ne Allah ta zuru wa zuratun wata rai ba ta daukan laifin wata rai ba a ba shi wannan labarin ba shin wannan wani mutum ne da ake magana a kansa a fara'aitan ladi ta wallah wane ne suka yi safani waɗansu suka ce wannan mutum ce ne al'ad ibn wa'id waɗansu suka ce a ne ibn al wanda shi ne ya faɗi cewa lalle abinda manzon Allah ke faɗa cikin maganganunsa ko abin da yake gaskiya ne yace wa kurja wallahi sai bincike ba duka ne karya ba na yasa akwai inda ban yadda gani ma amma dai wuri kaza wuri kaza sai dai daga cikin sai ce ayya wato za ka karkata kenan zuwa ga addinin ka za ka karkata kenan zuwa ga addinin ka yace ni ina son ka fito ka fito ta kalmar da za ta nuna na maka in ka yadda ka fito wannan kalmar ka kaurace musu zan ba ka kaza an gane in ka yi ta wannan kalmar zan ba ka kaza karfi zo faɗi wannan kalmar shi wanda ya alƙawarin da ya san ba shi labin abin kuma sai ki tuka masa sauran ne a ta kalilan wa akada to wannan abu da ya faɗa na mulla manzon Allah ayin da hu ilmul ghaib ko yara yana da ilimin ghaibin da ya nuna masa faɗin wannan abin am lam yunabbu ma fi suhuf Musa shin ko ba karantar da shi abin da yake cikin littafin Allah Musa wa Ibrahim alladhi wafa da littafin Allah Ibrahim suhuf Ibrahim kenan wa suhuf Ibrahim alladhi wafa amma za ka ce wa Ibrahim ai wa suhuf Ibrahim alladhi wafa kun gane ko ne ke cikin littafin su Allah ta zuru wa zaratun nazara ukra wasu lai ba daukar da kuma tsirai ya wani ne sa ka gabar da rigar ya ce zai jikin san maka azabar Allah gobe kiyama ya wani zai sa san gare ya ce zai baka kaza ya wani zai ce kaza Allah ta zuru wa zarfin muzar ukra wa an laysa lil insani illa ma kuma lalle dan adam baya mallakar wani abu sai abin da ya aiwatar da kansa وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن المنتهى وأنه anna sa'ayahu sawfa yura kuma lalle aikin sa fi dan adam da sanin za a nuna masa thumma yujzahu al-jazaa al-awfa sana'a a masa sakamako mafi cikan sakamako wa anna ila rabbika al-muntaha kuma lalle zuwa ga wurin ubangijin ka ne matukar al'amuran da wato thumma ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ilayhi al-masir ilayhi turja'ul umur shine ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka ubangiji ta ala ne ke sanya bayi su dariya wajen tuta musu abu na farin ciki din wa abuka shi ke su yi kuka in ya ga dama jarrabe su da abu na farin ciki wa annahu huwa amata kuma ubangiji shine wanda yake kashewa wa ahya shine wanda yake kuma shi ne halitta jinsin halitta guda biyu a wal unsa namiji da mace min nutfatin dukkan su an samar su daga dugon mani idza tumna lokacin da ake jefa su cikin mahaifa tumna din kenan ake jefa su cikin mahaifa ko kuma idza tumna lokacin da ake kaddara shi an gane shi yana daukan tumna kaddarawa yana daukan tumna kuma jefa shi cikin mahaifa kenan ma'ana waɗannan azaban ba duk suna cikin shuhufi Ibrahim suna cikin shuhufi Musa waɗannan bayanan sai ce wa'anna alaihim أتت وأن عليهم نشأة الأخرى anna alayhi an al-ukhra kuma lalle ubangiji ya ji kuntarwa kansa an-nash'at al-ukhra halitta a karo na biyu yace ya samar da mu a karan fari shi zai sa da mu karo na biyu wa annahu huwa aghna kuma ubangiji shine wanda yake wadatarwa ta hanyar dukiya wa akala kuma shine mai bayar da sana'a wadatar wanda baya da wadatar zuciya yana da hakama sai a ba shi kudin wanda kuma a'a mai wadatar zuciya sai Allah ya kalle shi da wadatar duk akwai hikimomi cikin haka wa annahu huwa rabbul shi'ra kuma ubangiji shine ubangijin tauraron nan na ashira ita ashira din wani tauraro ne a sama ne da cikin larabawa lokacin jahiliya na kosta wannan tauraron sai Allah ke nuna shi kansa tauraron halitta ne na Allah kuma Allah ne ubangijinsa ashe bai cancanci bauta ba kenan wa annahu ahlaka adam da ula kuma Allah madaukaki shine wanda ya halakar da adawan farko mutanen annabi hudu alaihi salam wa samuda shi ya halakar da samuda wa mutanen annabi salihu ma abqa bai kyale ragowar su da a bankasa hal tara lahum min baqiya hal هل تهب منهم من آد أو تسمع لهم wa وقوم nuh min qabl haka shi ya halakar da mutanen annabi nuh min qablu tun kafin adawa din tun kafin samudawa din innahum kanu hum azlama mutanen annabi nuhu sun kasance su ne mafiya zalunci saboda ne su suka fara sunnan da shirka a banka kaga wanda ya fara yin abu ya kowa barna ke wa aka ga kuma sun fi tsananin shishigi ta bangare biyu ta fuskar su suka fara shirka ta fuskar an turo annabi aka fi alfa sanatin illa kamfina aman amma ba su yi imani ba wa ma amana ma'ahu illa qalil kaga shi fa suka zance hum azlama wa ataka kana wal mu'tadika ta'awwa فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى والمؤتفكة هكا أبنجد يهلك المؤتفكة قالوا من ذا أكبرك إلى المؤتفكة أبن ذا أكبرك wato ja'alna ali hasafiha wani mutane ke nan mutane annabi lutu alaihi salam ahwa wanda ne yake fadda shine ahwa bi ma'ana asqatahum sai da aka yi sama da su a kibi a ubadin da shine ahwa farajjaha ma zakka abin da ya lullube gidan na azaba ya lullube shi wato abu mai matukar muni kenan fa bi ayyi ala rabbika tatamara da wace cikin nemomin ubangijin ka kake shakka kake musu kai dan adam ta tamara da ma'ana tujadili ka tajadal kake jidali a kai kake dalita hada da biyu min an-nuzur al-ula wannan gargadi ne cikin gargadin da ya zo a littafin farko shine ake ƙara jaddada shi cikin Qur'ani dan yana cikin suhuf Ibrahim yana cikin suhuf Musa gashi an sake nana ta cikin Al-Qur'ani tallafi azifat al-azifah ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تحجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله kusanto ka je ta gana mu makusanciyar ta kusanto laisa laha min dunillahi kashifa banda Allah ba wanda zai yaye da musibin cikin ta in musibin cikin suka zo ba wanda zai yaye na sai Allah babu yanda za a yi ko Allah ya yi ma sai ka yi imani ka yi aiki da gari afa min hadal hadisi ta jabun yanzu game da wannan zantan na alqur'ani ne kuke mamaki qur'ani ya ce kaza kuna mamaki kuna shakka ba za ku yi aiki da shi ba wa tadhakuna kuke dariya wa la tabkun ba ku yin kuka a razanar da ku a firgitar da ku ba ku kukan ido ba ku yin kukan zuci wa antum samidun kuna cikin rudin kuma wato kuna cikin shagalta shine wa antum samiduna kuna cikin shagalta kuna cikin gafala fasjudu lillahi wa abudu ku rinka yin sujada ga ubangijin ku wajibu sannan kuma ku bauta masa hadisi ya tabbata cikin sayyid bukhari daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare ta gare shi yace awwal suratul unzilat fiha sajdatun wan najm har kun tura da sujud tilawa ta shiga ta sauka cikin ta ita ce wannan najm da ita ce kun tura da sujud tilawa ta sauka a cikin ta an gane ko yace fa sajada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da ta sauka sai manzon Allah ya fadi yin sujada wa sajada man kalfahu waɗanda ke bayan sa ma duk suka yi sujada illa rajulan ra'aytuhu akala kaffan min turabin fa sajada alaihi sai wani mutum daya Abdullahi dan Mas'ud yake na ganci ya dauki kafin kasa a hannunsa yayi sujada akai ya ke sai gushin sa kasa to me ya faru fara'aitahu fara'aitahu ba'da zalika kutila kafira daga baya wannan mutumin sai naga sai da aka ji na kafiri a jira mai kun wato bai yi abin nan ba wa huwa wai umayya ibn khalaf shi ne umayya ibn khalaf da ma can ko da jiran da ya ka danta girman kai yake ma'ana wannan hujja ne kan cewa ga hadisi cikin bukari cewa annabi tana cikin wuraren da rikin yin sujada mu ko mun riga mun karanta sun halatta kafan mu gida cewa ba a yi sujada cikin al-mufassal to ga ta a cikin annabi kuma ga cikin sai da misali abin da muka fada zama dai Allah ya ba mu dada wanda muka kuskure Allah ya ba mu dada alƙawarin ku da ku gobe da yamma duk mai sanya ji abin mamaki ko ya gani ko ya zo gobe annabawan da suka wuce baya